عن موضوع بعنوان آداب العقاص والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الإخوة المؤمنون ينبغي لنا أن نتأدب بهذه الآداب عند العقاص الأدب الأول أن يحمد العاطف ربه روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم الأدب الثاني يجوز أن يقول العاطف الحمد لله على كل حال روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح حالكم الأدب الثالث لا يجوز لا يجوز أن يزيد شيئا على الحمد ولو ذكرا روى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطف إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال الأدب الرائع تشميت العاطس حق على المسلم روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطف فحمد الله تعالى فشمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العقاص ويكره التثاؤب فإذا عطف أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان الأدب الخامس لا يشمت من لم من لم يحمد الله روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه قال عطف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر قال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطفت فلم تشمتني فقال هذا حمد الله تعالى وإنك لم تحمد الله تعالى وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه الأدب الثالث بالتحب لكل من سمع العاطف يحمد الله أن يقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله أو رحمكم الله ويستحب للعاطف بعد ذلك أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم روى مالك بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا عطف أحدكم فقيل له يرحمك الله فليقل يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم العرب السابع إذا جاءه العطاس أن يدع يده أن يضع يده أو خطه على فمه وأن يخفض صوته روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته وغض بها صوته الأدب الثامن إذا تكرر العقاص من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات روى مسلم عن روى مسلم عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطف عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطف أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم الأدب التاسع إذا عطف غير المسلم فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم روى أبو داود بسند حسن عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد yan uwa masu albarka hutubar mu ta yau a wannan juma'a mai albarka ta tara ga watan safar shekara 1448 yana magana ne kan laduba da shari'ar musulunci ya koya mana game da abin da ya shafi atishawa hadisi ya tabbata daga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa haƙoƙi na wajibi akan musulmi da musulmi ɗan uwansa daga cikin waɗannan haƙoƙi manzan Allah sallallahu alaihi ya lissafa akwai gadda dai da wanda ya atishawa ashe duk abin da kai har ya zama haƙƙi har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi a kanka in aka ce haƙƙi ana in ka tauye fa kiyamin Allah zaka biya ba akwai laduba dole akwai laduba da aka sayar da mu game da waɗannan abubuwa Allah masaukakin sarki ya samu gane daga cikin waɗannan laduba a takaice ladabi na farko shine abinda musulunci ya karanta da mu shine in mutum yayi atishawa dole ya hamdala lokacin da atishawa ya zo wa mutum bayan yayi ana so ya ce alhamdulillah ko ya tsaya a gurin ko ya ce alhamdulillahi ala kulli hali. ya ƙara zuwa ga wannan duka ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin bukhari na hadisin abu hurairah wanda ke sai bukhari akwai hadisin tirmidhi wanda ke hadisin imam abdullahi dan umar wanda ke cikin sunan na imam tirmidhi akwai hadisin abu hurairah har ila ke cikin sunan na imam abu dawud sun tabbatar da haka shin mutum ya yi atishawa zai iya cewa alhamdulillah ya tsaya a gurin kuma zai iya tsarawa ya ce alhamdulillahi ala kulli hal amma ba a ya tsara wani abu akan waɗannan ba su ne suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ta samun wani cikin tabi'ai yana zaune kusa da Abdullahi dan Umar sai attishawa sai attishawa sai ce alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah sai wannan maganan Abdullahi dan Umar ce ba haka manzon Allah ya koya mana ba abinda da Allah ya koya mana shine mu ce alhamdulillah mu tsaya a gurin mu ce alhamdulillah ala kulli halin amma wannan abin da ka faɗa ya sa makarantar makarantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ladabi ne mai muhimmanci da ya kamata mu koya game da atishawa lokacin da mutum ya yi atishawa kamar yadda muka faɗa a farko haƙƙi ne na wajibi akan wanda yake kusa da shi ya gaishe shi amma kuma ba za ka gaishe da wanda ya attishawa ba sai in kaji yayi hamdala in mutum yayi attishawa bai ce alhamdulillah ba bai ce alhamdulillah ala kulli halin ba ba za ka gaishe shi ba sai tabbata hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim hadisin sahabi Anas bin Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace wasu mutane guda biyu suna zaune kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka yi atishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaida ta ya faɗa mishi kalman da ake faɗa na gaida wanda ya atishawa sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mishi bai gaishe shi ba dan ya faɗi wannan sai wannan bawan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqasa fulanun fashammatahu wa aqashu falam tushammithni yace ya wani ne yayi atishawa ya rasulullah ka masa gaisuwa kuma gaisuwan nan addu'a ce ni kuma nayi baka mun gaisuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ce hada Allah ta'ala wa innaka lam Allah ta'ala yace ai shi da yayi hamdala yace alhamdulillah shi sa na gaishe shi ko baka ce alhamdulillah sai ka baka da haƙƙin gaisuwa a kaina inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum yace alhamdulillah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai da kaji yayi attishawa kuma kaji yayi hamdala bayan atishawa to ga gaishe shi su wannan kuma kai a matsayinka na wanda ya je ya yi attishawa sai ka ce mishi yarhamuka Allah za ka yi faɗin yarhamuka Allah za ka yi faɗin yarhamukumullah kuma za ka yi faɗin rahima rahimakumullah kuka ya tabbata da sunna a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ce yarhamuka Allah kuka ce yarhamukumullah kuka ce rahima rahimakumullah wannan duka tabbatattu ne a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi tabbatacce a cikin muwatta Imam Malik daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi bayan an faɗa maka wannan kai kuma wanda kai attishawan kai kuma kana da zaɓi ɗayan biyu ko ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko ka ce yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana amsa gaisuwan atishawa da shi ba ghafara Allah lana wa lakum ba Allah lana wa lakum an gane ku ko yarhamuna Allah yarhamuna Allah wa iyyakum ko Allah lana wa lakum ko kuma kace yahdikum Allah wa yuslihu balakum addu'o'i ne masu tsada sosai da sosai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana daga cikin latufa na atishawa in mutum ya yayi atishawa ɗaya yana da haƙƙin ka gaishe shi in ya maimaita yana da haƙƙin ka gaishe shi amma in ya maimaita na uku to haƙƙin da yake da shi ne ka mishi addu'an Allah ya bashi lafiya wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sunan na Imam At-Tirmidhi wani bawan Allah yayi attishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ya sake yin na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ya sake yin na uku bayan ya ce alhamdulillah manzo Allah ce wannan mutumin mura yake yi Allah ya fashi lafiya an fahimta saka duk yana da haƙƙin gaisuwa ɗaya biyu in yayi na uku to alama ce da kuma cewa rashin lafiya ne ya sa shi atishawa ko ƙura ko mura ko nawa mai kama da wannan ba shi da haƙƙin na in baka gaishe shi baka ci mishi rahamkallah ba ka yi laifi ba baka sa'a ma Allah ba sannan annabi sallallahu alaihi ya koya mana ladabi in zaka yi atishawa ana so ka rufe bakinka ko da hannunka da tufafinka sa'annan ana so kai iya bakin kokarinka ka kakkauta muryanka lokacin yin atishawa din har kai atishawa kana atishawa kana cikin nan wanda ke sakiti yana cikin fara cewa mutum yayi atishawa wannan kuskure ne kuma ana so mutum ya rufe bakinsa da hannunsa ko da tufafi lokacin da zai atishawa haka ya tabbata cikin hadisin da ke sunan da imam abu dawud da hadisin sahabi abu huraira allah maɗaukaki sarki ya kara yadda a gare shi sa'annan kuma in mutum wanda ba musulmi ba ya yi attishawa shi ma ana gaishe shi amma ba yarhamuka allahu ake cewa ba ba yarhamukum allahu ake cewa ba ba rahimakum ake cewa ba amsan da kan musulmi aka ce mishi yarhamukallah zai bayar wannan amsar ita ake faɗa ma wanda ba musulmi ba in yi attishawa shine sai a ce mishi yahdikumullahu wa yuslihu balakum kama addu'a ita ce Allah ya shiryar da kai aware ku wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mai da da cikin da ke sunan na Imam Abu Dawud hadisin sahabi Abu Musa al-Ashari yake cewa Yahudawa sun suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rinka yin atishawa burin su shine manzon Allah ya ce yarhamukumullah ko rahimakumullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada sai ce musu yahdikumullah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu haka wanda ba musulmi ban yi atishawa yayi al'adan su na wadanda ba musulmi bai ce excuse me sai kuma ba za ka ce ni sobi ba sai ce yahdikumullah an gane ko wannan cewa daga cikin musulmai su ma sun dauki wannan da sai ga musulmi ya atishawa amma sai ce wai excuse me an kiyaye excuse din an gane ku ba haka za ka faɗa ba wani hamdala wanda kuma yaji ji to wajibi ne ya gaishe ka kuma ba gaishe da wani atishawa ba haƙi bane wanda wani ke haƙi ma wani wai dan malam ya gaishe ni shi kenan sai ce ba za ka gaishe ni ba a'a duk wanda ya ji lokacin da ne hamdala wajibi ne a kansa haƙƙina ne a a kansa ya yi min wannan gaisuwa ita ce tarbiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ba mu ukan kiyayewa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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا للصلاة يرحمكم الله الله